Assalamu alaikum ‘yan ƙasa ta ‘yan Nijar. Sunana Ibrahim Isufu di Mitu Baban Fele. Ina son ne in yi bayani a kan ‘yan mu na ƙasar Nijar. A kutuna ‘yan uwana ‘yan kasuwa gaba ɗaya. Kamar yadda gwamnati ya ɗauki mataki don yaƙi da wannan cuta ta coronavirus a cikin ƙasarmu ta Nijar, duk da an hana yawan zirga-zirga a cikin ƙasa. gwamnati babu inda ya ƙara wani farashi na abinci kuma gwamnati ya ba da dama a shigo da kayan abinci da kuma magunguna wannan hanya buɗe take ga dukkan wani ɗan kasuwa a cikin ƙasanmu ta Nijar. Kenan babu wata hanya ga 'yan kasuwa wanda zai sa su ƙara farashin abubuwa a cikin kasuwanni ko a cikin shaguna. musamman abubuwan da talakan ƙasa yake yawan amfani da shi. Ku duba 'yan kasuwa ku tausaya. Mafi yawan duk wani abu wanda talakan ƙasar Nijar ke amfani da shi ya je ya siyo wajen 'yan kasuwa. Mafi yawan abubuwan nan an ƙara musu kuɗi. Alhali gwamnati ya ma sanya empo ta ɗan rage ma 'yan kasuwa wani daga cikin kaso wanda suke biya na awo. Bayan nan ba a hana ku kawo abinci ba dare ko rana safiya ko yamma don Allah 'yan kasuwa ku tausaya ma 'yan uwa 'yan ƙasa baki ɗaya wannan saƙo ne na musamman bayan nan ya kamata gwamnati ta sa ido tunda ba ta ƙara farashin abinci ba ga 'yan kasuwa hasali ma ragewa ta yi ya kamata gwamnatin ƙasa ta sa ido ga dukkan 'yan kasuwa baki ɗaya a sanya jami'an tsaro su kula wai ina ne aka ƙara abinci ina ne aka rage da sauransu ya kamata gwamnati ta sa ido ta gane cewa abun nan da ta nemi 'yan kasuwa su yi na kasu ƙara farashin abinci ya tabbata a cikin ƙasa baki ɗaya. Na gode sosai daga naku mitu baban fele 'yan kasuwa ku yi haƙuri ba na yi ba ne don ku ga baƙina na yi ne don in tunatar da mu in ka kyautata ka yi abin alkhairi Allah ya sani in ka ƙuntata ma ɗan uwanka Allah ya sani Allah ya sa mu gane amin